إلا عباد الله المخلصين sai dai bayan Allah da Allah ya tsarkake su hakika su ba sa siffanta Allah sai da abin da ya dace da shi na siffofin girma da cika.